وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تكوس قوتا من الفرما وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1431 za mu shiga cikin sabuwar sura suratu fussilat suratu fussilat sura ce makkiya tana da ayoyi guda hamsin da hudu kalmominta ɗari bakwai da casa'in da shida tana da hurufa dubu uku da ɗari uku da hamsin wannan sura tana karantar da mu al'aƙida tana karantar da mu aqida aqida ta bangarori guda hudu alwahadaniya tana karantar da mu kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta war risalatu wal wahyi sanan kana karantar da mu tabbatar da manzancin manzanni da kuma wahayin Allah zuwa gare su wal ba'th wal jazaa sannan tana karantar da mu tashin alkiyama da kuma yin sakamako wannan abin gaba ɗaya shi ake kira al'aƙida kalman aƙida a harshen larabci yana nufin ashaddu wa rabtu wal ihkam a fassarar malamai hukumar zihinul jazim fa in tabaqa al haqqa wal fa huwa sahihun maƙabul, wa in khalafa al wal fa huwa mardudun wa batin. aƙida tana nufin yarda da amincewa da wani abu a zuciyarka idan yarda da amincewan ta yi daidai da yadda Allah yake so a yadda a amince a aikata to aƙidan mutum ta zama ingantacciya idan yarda da amincewan ba akan abin da Allah ya ce a yadda a amince a aikata ba ne aƙida ta zama lalatacciya gurbatacciya. sannan tana karantar da mu tauhidi shine wahadaniya din. tauhidin shine at-tauhid ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi kadaita Allah ta'ala da abin da yake banta da shi abubuwan da Allah yake banta da shi guda uku ne akwai al akwai al-uluhiyya akwai al-asma'i was sifati kadaita Allah a cikin rububiya abu uku ne ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir a ce Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai ne yake gudanar da halitta wannan shine ifradullahi ta'ala fil rububiyya sana ifradullahi ta'ala fil uluhiyya shine ifraduhu bil ibada kadai ta Allah shi kadai da bauta kalman bauta ta jawo abu hudu dole a san waye abdu waye ma'abudu mecece ibada menene ta'abbud al'abdu kashi uku ne akwai abdun mutlaq bawa gamamme da Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmana abda kowa da komai bawa ne ga Allah sannan akwai bauta wacce Allah ya ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama wannan bayi kenan masu kadaita bauta ga Allah sannan akwai keɓantattun keɓantattun bayi yadda Allah ta'ala ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama da bauta wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaza tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi wa annahu lamma qama abdullah alaysa allahu bikafin abda wa auha ila abdihi ma auha wa annahu lamma qama abdullahi duk wannan bauta ce ta musamman واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار نعم العبد إنه أواب wannan shine ma'anan bayi kashi uku sannan akwai at-ta'abbud menene ta'abbud shine aiwatar da bautar shine at-tazallulu wal khudu'u lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman khawfan wa raja'an bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi alal wajihin lazi ja'ad bihi shara'i'uhu abinda ake kira ta'abbud aiwatar da bauta shine mutum ya kaskanta ya wulakanta a gaban Allah subhanahu wata'ala yana mai girmama Allah yana mai ƙaunar Allah yana mai kwaɗayin rahamar Allah yana mai tsoron azabar Allah ta hanyar aiwatar da saƙon da Allah ya aiko na aiko a bari kuma ya dace da abin da Allah yake so wannan shine at-ta'abbud ita kuma ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al wal af'ali adh-dhahira wal batina wa hiya mabniyatun ala shartaini al-ikhlas wal muhabba ibada ta haɗe duk wani abun da Allah ya yace ayi ya yarda ayi sannan kuma na fili ne abun ko na ɓoye, in dai Allah ya ce ayi ya yarda ayi kuma zai bada sakamako an anyi. to wannan shine ibada an gina ta a kan sharaɗi biyu a yi don Allah a yi yadda annabi ya kawo sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ma'anan wato kaɗaita Allah da uluhiyya sannan kaɗaita Allah cikin asma'i wa sifati shine ifradullahi ta'ala bima ya bihi min asmai wa sifati a keɓance Allah ko a kira Allah ko a siffanta Allah da sunayen da ya kira kansa da su a siffanta shi da siffofin da ya siffanta kansa da su ba tare da yin shishigi ba ba tare da wuce gona da iri ba kuma kada a kira Allah ko a siffanta Allah da siffofin da bai kira kansa da shi ko ya siffanta kansa da shi ba ne haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wahadaniya ta Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wannan duk yana karkashin ayar da Allah ta'ala yake cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa abudhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya wannan aya duka ta tabbatar da wannan an ciro rububiyya daga rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma an ciro uluhiyya da fa abudhu fa wasdabir li ibadatihi an ciro tauhidul asma'i was sifati daga hal ta'lamu lahu samia sannan sai annubuwa tabbatar da annabta wanda annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko haƙoƙinsa guda shida ne na farko mi imani da shi ɗari bisa ɗari cewa manzon Allah ne annabin Allah ne bawan Allah ne babu mai daraja mai girma mai kima mai mutunci mai isa a duk halitta Allah kamar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na biyu duk abin da ya ce mu yi mu tashi mu yi na uku duk abin da ya hana mu hannu na hudu dukkan labarin da ya kawo mu gasgata na biyar mu bauta wa Allah da shari'ar da ya zo da ita na shida mu so shi fiye da yadda muke son kanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da duk duniya gabaki ɗaya wanda ya wannan shi ya tsaya akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan alba'afu tashin alkiyama wanda ya kunshi abubuwa guda shida akwai mutuwa akwai tambayar kabari akwai sikeli akwai siradi akwai aljanna akwai wuta wannan sune al-imanu bil ba'thi wal jazai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا ومن na وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون الله سبحانه وتعالى يتي حميم mun yi ta bayani akan waɗannan huruffa da aka buɗe irin waɗannan surori da su amma a ƙarshe dai Allah subhanahu wa ta'ala aka bawa sanin wannan al'amari tanzilun minar rahmanin rahim wannan ƙur'ani saukarwa ne daga Allah mai gamammiyar rahama mai faɗaɗɗiyar rahama mai yalwatacciyar rahama ga dukkan bayinsa sannan mai keɓanɗacciyar rahama tsukakkiyar rahama ga bayinsa da suka yi masa biyayya kalman ar-rahman yana magana akan rahamar da kowa ya samu kamar yadda mala'iku suka ce rabbana wasi'ita kulla shai'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci komai a wajen rahamanka ko rahamanka ta yalwaci komai saninka ya yalwaci komai wannan shine Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubaha lillazina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wallazina hum biayatina yu'minun wannan rahama ta Allah ga mammiya yalwatacciya faɗaɗɗiya da ta shafi kowa da komai ita ce rahamar da har kafiri ma yana samu wanda ta ake kira rahmatun mutlaqa akwai rahmatun mutlaqa akwai rahmatun muqayyada rahmatun mutlaqa samar da kai rahama ne yi maka ido rahama ne yi maka hanci rahama ne ciyar da kai shayar da kai tufatar da kai rahama ne lafiya rahama ce wannan kafiri ya samu musulmi ma yana samu duk da haka shi yasa ar-rahman yana nufin rahmatul wasi'a mai rahama yalwatacciya ga mamiya da kowa ga kowa ar-rahman kuma rahmatul wasila mai sadajjiyar rahama ga bayinsa muminai ke bantattu shi yasa yazo wa kana bil mu'minina rahima ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala mai keɓantacciyar rahama ne ga muminai ne saka su a aljanna har yana cewa ma'arsan naka illa rahmatan lil'alamina. Ya ce bai aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai don ya zama rahama lil'alamina ga talikai to wannan rahama ce da kafiri zai iya samu musulmi zai iya samu amma rahama shiga aljanna da rahama cikawa da imani da rahama amsa tambaya da rahama kyakkyawan hisabi da rahama ƙetare siraɗi da rahama shiga aljanna wannan rahama ce da ta zama keɓantacciya ga mumini amma rahamar ci rahamar sha rahamar tufafi rahamar motsi rahamar rai rahamar lafiya rahamar kuɗi rahamar arziki rahamar ƴaƴa duk wannan kafiri na samu musulmi na samu shi yasa suke ta hasatan keɓe babu rabon kafiri an je lahira kenan amma a duniya kowa zai samu Ar-Rahman suna ne na Allah subhanahu wata'ala da aka tsago shi daga Rahim wato Rahim rahma an tsago shi daga rahma wanda aka gina shi ala wazani fa'alan wanda yake nufin mubalaga a cikin yawan rahamar Allah da yawan jin kansa Ar-Rahim shi ma an tsago shi ne daga rahma wanda shi kuma an gina shi ala wazani fa'il wanda yake nufin shi ma rahamar Allah mai yawa ce rahama Allah sadajjiya ce wacce ba ta yankewa har abada yanzu duk wanda ya shiga aljanna ya shiga cikin rahama dindindin in baka san kalmar dindindin ba to in ka shiga aljanna shine dindindin duk abin da kake samu ya daina yankewa har abada ba ɗauke wuta ba ɗauke ruwa ba rasa abinci ba rasa ni'ima ba tsufa ba mutuwa ba amai ba tumbudi ba bayan gida babu kaza ba kaza abin da yake damun ka babu shi a aljanna ita ce rahmatun wasila rahama ta dindindin wacce ba ta yankewa to ar-rahma sunan Allah yana ɗauke da sako uku na ar-rahman saƙo na farko ar-rahmanu ismun min asma'illahi ta'ala nusbituhu lillahi ta'ala kama asbatahu li nafsihi mu tabbatarwa da Allah wannan suna kamar yadda ya tabbatar da kansa shi a cikin alkur'ani har kusan a gurare hamsin da bakwai Allah yana kiran kansa ar-rahman na biyu ar-rahma sifatun min sifatin lahi ta'ala sannan hukuma hawa muqtadaha shine yarhamu man yasha'u min ibadihi mu tabbata unzur ila asar rahmatillah ka duba asar ɗin rahamar Allah noma kiwo arziki ka shuka kaɗan ka girbi mai yawa ka sai ‘yan dabbobi kaɗan ko kaji ko shanu ko awaki ko talo ka kiwata su ko kifi ɗan kaɗan kuma Allah mai maka da shi mai yawa wannan duk asar ne na rahamar Allah sannan arrahim shi ma suna ne da yake ɗauke da saƙo uku arrahim mu tabbatar da shi suna ne ga Allah ta'ala wanda ya kira kansa da shi a cikin alƙur'ani sau casa'in da biyar sannan arrahama sifa ce ta Allah sannan kuma yarhamu man yasha'u min ibadihi mu tabbatar masa da hukumu hawa muqtadaha halillahi azza wa jalla to Allah ya siffanta alqur'ani a wannan guri da siffofi kusan guda bakwai mu duba da kyau za mu ga Allah ya ce tanzilun qur'ani saukakke ne ba magana wani ba ce saukakke ne Allah ta'ala ce nazala bihi ruhul amin ala ƙalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyin mubin inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin شهر رمضان الذي أنزل Hudan linasi. Wa للناس وبينات min alhuda wal kun Kunga Allah ya siffanta Qur'ani da saukakke ne to sannan saukar aka siffanta ta da minar rahmanir rahim kun ga wannan ita ce sifa ta biyu ba wai haka kawai ya sauka daga wani ba a aminar rahmanir rahim cewa minar rahmanir rahim ishara ce kan cewa qur'ani ya dace da kowane zamani da kowane lokaci da kowane guri da kowace al'umma a birni suke a ƙauye suke wayayyu ne maza ne mata ne gwamnati ce jihohi ne local government ne gidaje ne unguwanni ne ɗaiɗaiku da kowa ƙur'ani ya dace da shi da haka ƙur'ani tsari ne da ya dace da ɗaiɗaikun mutane ya dace da gidajen mutane ya dace da rayuwar mutane ya dace da lokacin mutane da gurin mutane da yanayin mutane shi yasa aka ce rahman wato daga mai rahama ishara ce kan cewa ƙur'ani rahama ne ƙur'ani jin kai ne ƙur'ani alheri ne ƙur'ani albarka ne ga al'umma in ta riƙe shi a cikin rayuwarta To kun ga an siffanta shi tanzilun siffa ɗaya minar rahmanin rahim sifa ta biyu sannan Allah ya ce kitabun littafi ne wato maktub ana rubuta shi an rubuta shi yana da bango zuwa da bango yana da sura 114 yana da aya 6236 kun ga ƙur'ani an san adadinsa maktub ne shine ma'anan kitabun rubutaccen littafi ne tabbatacce wannan ita ce sifa ta nawa sifa ta uku Allah ce fussilat ayatuhu an kuma rarrabe ayoyinsa daki-daki filla-filla dalla-dalla yadda kowa zai gane ya fahimta fussilat ayatuhu kamar yadda ya faɗa a kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat Ladun hakimin khabir littafi ne da aka kyautata ayoyinsa sannan kuma aka rabe su daki-daki daga mai hikima mai zurfafaffen ilimi shine Allah ta'ala to siffa ta ta hudu ko Allah ce qur'anan ƙur'ani ne wato shakaratu ne kasancewarsa littafi ne kuma ƙur'ani ne me ƙur'ani mun qara'a ya qara'u qira'atan mun ci an ciro shi daga ɗayan biyu ko qira'atan ko ƙar'u, ko ƙara'in, ko ƙarina, ko kuma wato a qur'an din ya zamo cewa suna ne alam ƙur'anan karatu ne wanda ba a gajiya da karatunsa arabiyan balarabe ne tsantsan larabci ne a cikinsa ba wata kalma a ce alƙur'ani wacce ba larabci ba wasu na cewa sundusun da istabarak da misba da waye waɗannan wani babu wani yare duk gaba ɗaya larabci ne daga bango zuwa bango ba wata kalma ce alƙur'ani da ba larabci ba sai dai a samu wata suna da irinta larabawa suna da irinta ko kuma larabawa sun larabtar da ita ta zama larabci qur'ani ya sauka a kanta amma ba wata kalma da ba larabci ba alqur'ani shine ƙauli raji masu cewa ana samun kalma ɗaya biyu uku ba larabci ba sun yi kuskure sannan Allah ya siffanta shi da siffa ta shi da ya ce liƙaumin aƙi luna liƙaumin ya alamun qur'ani ya kasance saukakke ne bayyananne ne ƙur'ani ne rubutacce ne daga mai rahama mai jin kai aka saukar da shi liƙaumin ga mutane ya alamuna da suke karatu kaga ƙur'ani ya yi kira da ai karatu shi yasa aya farko da ta sauka alƙur'ani mai ta ce iƙira bismi rabbikal lazi khalaqa kayi karatu da sunan Allah da ya halitta kenan ƙur'ani littafi ne da ya zo ya koyar da mutane karatu shi ne ƙur'anin da ya ce hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun shin da waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai ƙur'ani ne wannan kira ya ce a tashi ai karatu yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikati wa ulul ilmi innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama ya kira ga ilimi ya muhimmanta ilimi ya kimanta ilimi yace wa qur rabbi zidni ilma ka ce Allah ka ƙara mun karatu so da ƙur'ani yana kira da ai karatu a yi bincike a yi ilimi a tashi a mamaye dukkan fannonin karatu masu amfani kada musulmi su ragwanci a samu likitoci a musulmi a samu injiniyoyi a musulmi a samu alaramomi gangaraye kumfi gwani wane gwani cike falshakku a samu masana hadisi masana nahau masana kowane fanni mai amfani da zai amfani al'ummar musulmi kada a ce sai mun nemo wanda ba mu ba in muka yi haka mun kasa di yawan nan namu a ce ana neman wani abu amma an rasa masaninsa a cikinmu gaskiya mun ji kunya a ce duk akwai wani fanni a duniya mai amfani mu musulmi ba mu da shi da haka kowa ya tashi ya ga me zai iya me zai iya karantawa me zai iya ganewa bayan ya samu karatunsa na addini wanda zai bauta wa Allah to duk ilimin da yake da amfani a duniya je kaka shiga kai tai wata ran zaka ga kai kadai ko ku bi ko ku uku ka san wannan fannin bala'i zai taso musulmi akan fannin a neme ka kika ji ana cewa ana neman musulmi wanda ya san fanni kaza yazo ana neman sa sai zama kai ka sani kaga ka cece mu ta nan bangaren to shi yasa yace liqaumin ya'lamun ga mutane da suke sanin Allah subhanahu wa ta'ala suke kimanta ilimi suke kimanta karatu ko ba sa sakaci da cewa addini tabbatacce ne a inda ma ya arifu hazal bayana walwuduha al'ulama al rasikhuna waɗanda suke sanin wannan bayani dalla-dalla da wannan bayani ƙarara su ne malamai waɗanda suke da zurfin karatu shi yasa malamai suka ce Allah ya kasa duniya kashi biyu قسم يعلمون قسم لا يعلمون فأوجب على الذين يعلمون أن يعلموا من لا يعلمون فأوجب على الذين لا يعلمون أن يتعلموا ممن يعلمون Allah ya kasa duniya kashi biyu kashi na farko waɗanda suka sani kashi na biyu waɗanda ba su sani ba sai Allah ya wajabta wa kowa ya tashi ya aiki ku masana Allah ya wajabta muku ku karantar ku kuma jahilai Allah wajabta muku ku nemi sani idan jahili ya ce na rasa inda zan karatu to laifin malamai ne idan malami ya ce na rasa ɗaliban da zan karantar laifin jahilai ne saboda kan ka je lahira kace ce ba ka da karatu sai a ce akwai malamin e kana zuwa to me yasa ina eh, shagala da neman kuɗi ko da kaza ko da kaza to kai kaiwa kanka da haka Allah zai kama malamai in ba su karantar ba kuma zai kama jahilai in su koya ba haka in kaga al'umma ta ci gaba to sai an samu masu koyo da masu koyarwa sun yawa a cikin al'umma ka koya ka koyar to shine zaman lafiya bashiran Allah ya siffanta Qur'ani da siffa ta bakwai Ya ce Qur'ani mai bishara ne ga aljanna ai taratan yubashshirul yubashshirul mu'minina wa taratan yunzirul kafirina shi ƙur'ani wata ran yana bushara ga muminai cewa suna da aljanna wa naziran kuma ƙur'ani gargadi yake ga waɗanda suka kafurce suka butulce za su shiga wuta wanda ce siffarsa ta takwas ko Fa araba aktharuhum Allah ya amma duk da haka sai mafi yawan kafirai suka waskace suka juya ma ƙur'ani baya fahim la su ba sa jin wa'azi ba sa jin karantarwa ai aktharu ƙuraishin fahim la min hushai, amma a bayanihi wa wuduhihi tare da bayyana ƙur'ani din nan a fili ƙarara, amma duk da haka wasu daga cikin wanda ƙur'anin ya sauka a kansu zuwa yau ba sa fahimta ƙur'anin ba sa gane shi to da Allah ya siffanta Qur'ani da ya ce Qur'anan Arabiyyan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiluna mun saukar da wannan Qur'ani balarabe dan ku yi hankali kenan Qur'ani balarabe ne dole mai sanya fahimci Qur'ani sai ya koyi larabci sai ya yi zurfi a cikin ilimin larabci kuma wannan ishara ce zuwa ga cewa yaren da ya fi kowanne daraja a duniya shine larabci sannan ishara ce cewa yaren da ya kamata ka fara mai da hankali wajen koyo shine larabci lalle kowane musulmi ya yi kokari ko kaifa halukum ya iya kaifa halukum alhamdulillah ko ko kaifa halukum ka iya lalle kada a ce baka iya larabci ba har wani babban malami na musulunci yana cewa kokarin koyan wani yare a matsayin yare na biyu bayan yaren babaka ba larabci ba to gudu ne ga addini nisa ne da addini saboda haka wajibi ne mu yi ƙoƙari mu koyi larabci kuma Allah ya kawo sauƙaƙaƙiyar hanya yanzu ta koyan larabci kamar yadda kowane yare a duniya aka tashi ake masa hidimar da mutane za su gane shi to haka larabci shi ma ana ta masa hidima ana sakko da ƙa'idodinsa yadda kowa zai fahimta ya gane da haka wajibi ne musulmi ya iya larabci kuma wayewa a addini shine ka iya larabci ka iya larabci don ka fahimci addini in ka iya larabci to sai kuma ka koyi turanci saboda duk abin da ake rubuta na sharri da turanci ake rubuta shi mafi yawa to ka san yaren addininka kuma ka san yaren makiyanka don wata ruwaya ta zo man ta'allama lughata ƙaumin amina min makarihim wanda ya koyi yaran wasu mutane to ya kubuta daga makircinsu da sharrinsu raka wajibi mu iya larabci a matakin farko saboda yaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne duk maganar Allah da ya saukan mana da larabci ne duk maganar da ta zo mana daga annabi sallallahu alaihi wasallama da larabci ne to ta yawa wani ya ce to ai fassara ta ishe ni fassara ba ta isa shi yasa malamai suka kasa fassara zuwa kashi biyu akwai at-tarjamatul harfiyya akwai at-tarjamatu tafsiriya at-tarjamatu harfiya wato tarjaman harafi da harafi wanda ake cewa bambaki in baka fari wato direct translation kai tsaye ake fassaran ba a kaucewa irin wannan fassara tana da dole sai mutum ya cika sharadi uku kafin a karbe ta na farko ya zama ka kware a yaran guda biyu misali mutumin da yake so ya fassara qur'ani da Hausa to dole ne ya zama ya iya larabci ya iya hausa don shi ne za ka iya ɗakko abin a larabci ka binciko a hausar ka ga kalmar da za ta dace da wannan larabcin a hausa so in kana da zurfafaffen ilimi a hausa amma ba ka da zurfafaffen ilimi a larabci to zai zama kana ɓarna haka idan kana da zurfafaffen ilimi a larabci amma ba ka da zurfafaffen ilimi a hausar to nan ma za ka yi barna sannan na biyu ka san usulubin yadda hausa take da kashe-kashenta haka ka san usulubin yadda larabci yake da kashe-kashensa na uku ka zurfafa wajen sanin waƙoƙin hausa wanda gangariyan hausawa suka yi don ka ga yadda suke jujjuya harshen ta yadda kai ma ka tashi za ka jujjuya shi ya dace da larabci hakanan ka san adab na larabawa yadda suke jujjuya magana tun a zamanin jahiliya ta yadda in ka tashi juyo wata kalma daga larabci zuwa ka fassara ta zuwa ga hausa fassarar za ta yi muɗabaka sannan abu na hudu ka fasan fassaran ba ita ce ƙur'anin ba fassaran kusanto da ma'anar ƙur'anin ne zuwa ga mutane su gane domin ko da za a samu kuskure a fassara ake samu amma ba a cikin alƙur'anin ba to wannan shine wato ma'anar mahimmanta ko kuma kiran ƙur'ani da larabci wa ma'arsanna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum Allah ce ba mu aika wani manzo ba face da harshen mutanensa don ya bayyana musu abin dalla-dalla ka kenan akwai bukatar ka san harshen mutanenka ta yadda in ka tashi fassarowa za ka fassaro masa shi ya dace da haka dole malamin da yake wa mutane tafsiri kuma ya nace wajen karanta littattafan hausa ya samu ƙamus na hausa ya samu waƙoƙin hausa gangariya waɗanda aka yi da maganganun karin magana na hausa da kuma Mufradat ɗaiɗaikun kalmomi da suke ɗaukan ma'anoni daban-daban a hausa ba na manta wata ran na je sokoto na gabatar da wani wa'azi a cikin abin nan ɗina sai na ce baban mage ina nufin abu huraira allah ya ƙara masa yarda sai wani malam yake ce min ai wasu ba su san kalman mage ba sai dai a ce ko Musa, ko a ce kuliya ko a ce me ko a ce kyanwa to muna cewa kyanwa muna cewa kuliya muna cewa musa muna cewa mage. sannan ko ka ga abu ɗaya yana da suna da yawa kamar misali dogon yaro ko carbi ko nim ko darbejiya ko me beji misali wannan ko maina duk suna ne da yake koma kan abu guda ɗaya to a larabci ma ana samun abu ɗaya na da suna da yawa kuma ana samun abu ɗaya ya zama sunan abubuwa ne da yawa abu ɗaya zai zama sunan abubuwa da yawa sannan akwai kalmar da ake kiranta bazawarar kalma wacce ita kaɗai ba za ka san ma'anarta ba sai ka raba ta kamar sha asalin an ce sha to abin da zai faɗo a ranka shine an sha ruwa kamar da cewa ya sha duka ya sha wahala ya sha da kyar ya sha gudu ya sha ya yi mai kenan ya tsere ko misali kalmar gaya ana iya cewa gayan tuwo gayan fura gayan kunu gayan koko yaro ya fito gayansa me kenan ya sha kwana ya shawo kansa ba fa na ya kama kan ya sha ba <laughs> ya shawo kansa ko ya sha da kyar a yau na sha wahala ba don zama ya zuba wahala a cikin kofi ya sha ba an gane abin da ake nufi da ya sha wahala ko to wannan shine ka gane sirrin yaren mutane da yadda suke sarrafa shi sannan ka san kalmomin da ba na yare ba ne shigo masa suka yi suka yarantu misali duk abin da ya fara da al suka ce asalinsa za ka ga larabci ne kama alƙalami daga alƙalam ne almakas almakashi الجوف aljauf almajiri almuhajir ha gani albasa albasar allauhu allo ha gani alka'aka'u suka ce duk waɗanda kaga sun shigo da al'al'in nan za ka ga cewa ga asalinsu to wannan shi ne zai sa sai ka fahimci wannan ka fahimci wannan sai ka ɗauko wannan ka ɗora shi akan wannan to shi yasa Allah ya ce qur'anan arabiyyan Ƙur'ani larabci ne dole ne ka karanta tafan adab irin su littafin shu'ara wanda waƙoƙin mawaƙan jahiliya ka kuma karanta waɗanda aka rubuta irin su almuqamatul hariri irin su daliya irin su waye da tafan adab na da da na yanzu waɗanda zaka dinga yawan karanta su domin ka ga usulubin yadda larabawa suke sarrafa harshensu domin wani baya zuwa daga waje ya yi wa masu yare hukunci shi baya cikinsa fa'arada aktharuhum mafi yawa sun kau da kai fahum layas ma'una, su ba sa jin ƙur'ani ji na karɓa wa ƙalu suka ce ƙulubuna fi akinnatin suka ce zukatanmu suna cikin rufi kama a ce suna rumbu shine yake cewa ja ashita'u wa indi min hawaijihi sab'un izal qataru an hajatina habasa kinnun wa kisun wa kanunun wa ka'asu dilan ba'dal kibabu wa kisun wa khusun na'imun wa kisa kaga kinnun ka gani a kinna mutum ya shige cikin wani rami ko cikin wani ana kiran jakar da ake ɗauko kwarmi da ake zuba alƙalami ana kiransa me abinda ake zuba alƙalami ko rami sannan wanda ake zuba kibaufa me ake kiransa da hausa abinda ake zuba kibiyoyi a hada da <laughs> ana cewa jakan kwari ko ko kwari da baka wanne ne bakan wanne ne kwarin <laughs> akwai bukatan komai a dinga saninsa dalla-dalla da yadda yake kada a bari abubuwan suna bacewa ko an san korami ko an san alƙalami an san tawada an san zige an san ƙaro ko an san holama to suka ce na fi a kinnatin zukatanmu suna cikin rufi mimma ta una ilaihi gabarin amsa abin da kake kiranmu zuwa gare shi wato su da kan sun zuciyarsu ta rufe musulunci baya shiga kafirci baya fitowa don da abin da aka banke shi ai kaga ba mai fita kenan babu mai shiga wa fi adhanina waqarun suka ce sannan akan kunnuwanmu akwai wani nauyi akwai doɗewa da toshewa da bankewa da rufewa akan kunnuwanmu gaskiyar da kake faɗa ba ta shiga shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawab inda Allahi summul bukum alladhina la yaqilun ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون, معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون Allah ce ya ku masu imani ku amsawa Allah ku amsawa manzan Allah kada ku kai da ku kau da kai alhalin kuna ji kada ku zama waɗanda suke cewa mun ji amma ba ji na karɓa ba mafi sharrin dabba a wajen Allah su sune kurame bai bayin da ba sa jin gaskiya da Allah ya san akwai wani alheri tare da su da ya sanar da su da ya jiyar da su da zai jiyar da su da sun kau da kai suna masu bujirewa walau asma'ahum latawallau wa hum mu'riduna to shi za su suka zaɓi wa gaskiya Allah ce fa da aktharuhum fa hum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqarun wa min bainina wa bainika hijabun suka ce kuma tsakaninmu da kai akwai tsari kai kai ka mu kai kai eh, tauhidinka suka ce su su su shi ya sunnasa su su su shi ya imaninsa su su munafuncinsu shi ya adalcinsa su su zaluncinsu shi ya iliminsa su su jahilcinsu suka ce an raba ka je kai naka mina mu wa min bainina wa bainika hijab fa'amal da aka kai aiki a naka hanyar a kan taka aƙidar inna na amiluna mu ma masu yin aiki ne a kan tamu aƙida ɗin ka tsaya kan naka mu tsaya kan namu kada mu haɗu ai i'mal anta ala tariqatika wa nahnu ala tariqatina la nutabi'uka mu ma muna kan hanyar mu ba za mu bi ka ba na'am qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله سبحانه وتعالى يقول كجيا مسيا كي ونن جكادا من درجة من جرمة إنما أنا بشر مثلكم ni mutum ne kwatankwacinku a mutuntaka amma a daraja duk halitta Allah ba mai darajarsa domin sun nemi waya aiko musu mala'ika to kuma dole dai mutum ya zama ɗaya daga cikin biyar ba shida na shida ko ka zama kai ne Allah kaga ba za a ce masa Allah ba ko a ce mala'ika ne kaga ba a ce masa mala'ika ba ko a ce masa mutum ko a ce aljani ko a ce dabba dole ba za mutum ba zai fita daga biyar ɗin nan ba ko ba za a ce shi duka biyar ɗin ne a haɗa ba dole a ware Allah in an ce shi duka hudun ne ko ba kimanta shi ba tunda an hada shi da dabba in kuma an hada shi da aljanu ma an rage mai daraja to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkan halittun Allah din daraja kuma a cikin mutane yake shi yasa ne yake cewa wa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim qul qolin magana kace mutun ne amma ya fi dukkan halitta Allah daraja in kai aka ka huta amma an kace ba mutum bane to me Allah ne mala'ika ne aljani ne dabba ne mutum ne dole sai ka zaɓi ɗaya ba yadda ba kuma wani abu halitta kuma da ba waɗannan ba in ka ce Allah ne Allah ba halitta ba ne to in ka sakko halittu sai ka ce mala'iku ka ce aljanu ka ce mutane ka ce dabbobi da tsirrai to a wanne za a saka shi dole sai ka ce mutum ne amma duk kuma halitta Allah ba mai darajarsa don kai haka ka kaucewa duk wani abubuwan da ba daidai ba baka wulakanta shi dan ka ce masa mutum ba kuma ka nuna a mutane yake amma ya fi kuma dukkan halitta Allah har mala'ikun har mutanen har aljanun har dabbobin har tsirran duka ya fi komai daraja a wajen Allah subhanahu wataala mislukum kwatankwacin ku ne a cikin mutuntaka yuha ilayya ana yi mun wahayi annama ilahukum kadai abin bautakku ilahun wahidun Allah ne guda daya fastaqimu ilaihi ku tsaya zuwa ga Allah ku daidaita akan tafarkin Allah ai akhlisu lahul ibadata ala min walima amarakum bihi ala arsalatir rusuli ku tsarkake ibada a gare shi bisa katakarin yadda ya umarce ku akan tafarkin manzanninsa katala abinda ake dorawa ake saka akai sai ake cewa alamin walihi a bisa katalarsa ta saka irin koshiyar da ake jefa waɗanda suka ga yadda ake saka a da sun san waɗannan abubuwa din wastaghfiruhu kuma ku nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala wa wailun bone da tir ta tabbata mushiriki na ga maguzawa mushrikai shirku ta'a shirku da'awa shirku ibada shirku kasuduwanniya, da kuma shirku al duka kowane nau'in sharka mutum ya shiga ciki to bone ya tabbata a kansa Allah ya tsare mu yasa Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin to su aye mushrikai da Allah ya ce bone ya tabbata akan su da Allah ya ce bone tur da halaka da bala'i da musifa da marun lahum wa halakun alaihim di ya tabbata akan su sai Allah ya faɗi laifin su guda uku wailun gawa lil mushrikina babban laifinsu su shine me ne shirka shirka shiga haƙƙin waye shiga haƙƙin Allah ne ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar to laifinsu na farko shirka shi yasa bone ya tabbata a kansu allazina la yu'tuna zakata sannan na biyu su ne waɗanda ba sa bayar da zakka a nan an wa zakka fassara biyu tun da ayan a maka ta sauka kuma bayani dalla-dalla na zakka ya zo a madina da haka malamai suka yi ƙauli biyu wasu suka ce eh wannan aya tana magana akan zakka amma ta sauka ta wajabta zakkar kafin a yi bayanin kuma zakkar dalla-dalla malamai na biyu suka ce ana nufin zakka ta tsarkake zuciya ba sa tsarkake zuciyarsu tunda Allah ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha ha gani Allah ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa to wannan shine ma'anan zakka na tsarkake zuciya da raba ta da sha'awa da shubha sha'awa da shubha su suke halakar da ɗan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hujubatun naru bi shahawat wa hujubatul jannatu bil makarih sha'awa da shubaha sune mafi yawa wanda duk ya halaka a duniya zaka ga ɗayan biyu ko dai yana sha'awa wani abu ko bai gane wani abu bai je ya fada yi ba daidai ba sai ya halaka to Allah ya tsare mu la yu'tuna zakata waɗanda ba sa ba da zakka wasu ka ce taharatun nafsi min al-akhlaqir razila tsarkake zuciya daga halaye marasa kyawu wa hum bil akhirati hum kafiruna laifinsu na uku kuma sun kafurcewa ranar alkiyama ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba ba su yadda na farko dai sun yadda za a mutu tunda mutuwa kowa ya yadda amma tambayar kabari da hisabi da sikeli da sira'i da wuta da aljanna sun ce babu to shi yasa suka zama wailun ya tabbata a kansu to da Allah ya gama musu hukunci sai da ya hukuncin sannan ya faɗi laifin ku lura da kyau wata ran Allah sai ya faɗi laifin ka sai ya maka hukunci a ƙarshe wata ran kuma sai an fara kawo hukuncin sannan kuma sai a jero laifuffuka kun ga da aka faɗi laifin wailun sai aka ce gawa lil mushrikina da aka kakkai shirka sannan allazina la yu'tuna zakata waɗanda ba sa ba da zakka ko zakkar rai su tsarkake zuciyarsu ko zarka kuɗi kenan wanda yayin shirka ya shiga haƙƙin Allah wanda ya ƙi ba da zakka ya shiga haƙƙin talakawa domin zakka ɗin nan da Allah ya wajabta ta a cikin jinsi goma na abubuwan da muke sarrafawa ƙarafuna biyu dabbobi hudu tsirrai hudu su ne goma alkama da sha'ir da dabino da inibi da dukkan abin da ya kama da su ƙarfe zinare da azurfa sannan dabbobi shanu awaki tumaki da kuma raƙuma su ne jinsi goma waɗanda zakka take kewayawa a kansu kowanne an faɗi abin da za ka fitar in ya kai adadin nisabi to in mutum ya ƙi ba da wannan haƙƙin na Allah to shi ma boni ya tabbata a kansa to aka ce a to wanda ya shirka kaɗai kuma ya fitar da zakkafa sai a ce eh bonan rashin fidda zakka ya hau kansa kuma bonan rashin shirka ya sauka daga kansa tunda ba sai ka haɗa laifin uku sannan tsinuwar za ta hau kan mutum ba mutum zai iya zama shirka kaɗai yake ko ya zama ƙin bada zakka kaɗai yake ko kuma ƙin imani da ranar lahira ko ya haɗa ukun gaba ɗaya ko mafi yawa duk wanda ya na farko za ka ga yayi na biyu da na uku duk wanda ya shirka to mafi yawa za ka ga ya ƙi bada zakka kuma ya ƙi yin imani da tashin alkiyama ko da bakinsa ko da halinsa innal ladhina amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati kuma suka biyar da ayyuka na ƙwarai Kunga ga Allah ta'ala yakan ce aminu wa amilu salihati suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to malamai suka ce duk sanda aka faɗi imani shi kaɗai to aiki na ƙwarai ya shiga duk sanda aka faɗi aiki na ƙwarai shi kaɗai to imani ya shiga duk sanda aka faɗi kuma imani shi kaɗai aiki na ƙwarai ya shiga in kuma an haɗa imani da aiki na ƙwarai to imanin sai mu fassara shi da imanin zuciya aiki na ƙwaron ko mu fassara shi da ayyukan gabbai misali al'imanu ƙaulun bil lisani wa atiqadun fil jinani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atir shaytani imani akwai na zuci an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadar khairihi wa sharrihi akwai imani na baki al'imanu bid'un wa shuba. shu'uba a alaha ƙaunu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul aza an tariq wal haya'u shu'batun min al imani kun ga imani kenan ya shiga zuci imani ya shiga baki imani ya shiga ayyukanmu da ka mafi cikar imani shine wanda ya haɗa ukun. ga imaninsa a zuciya ga imaninsa a kan bakinsa yana faɗar da abin da aka cewa faɗa karatun ƙur'ani tasbihi tahmidi istighfari salatin annabi duk yana yi da bakinsa umarni da kyakkyawa hani da mummuna wa'azi karantarwa faɗakarwa duk yana da baki magana mai daɗi duk imani ne sannan kuma ya tashi ya yi sallah ya sada zumunta ya yi kaza da gabansa kaga qaulun wa amalun wa atiqadu yazidu bi ta'atir rahman in kana bin Allah imanin ka sai dinga karuwa wa yanqusu bi ta'ati shaytan in kana biyayya ga shaytan sai ga imanin ka yana raguwa ta nan ne sai a samu mutum kashi uku akwai muminin kamilul imani akwai muminin naqisul imani akwai kuma gairu mumin shine kafir kenan mutum dole ya zama ɗayan uku ko ya zama kafiri ɗari bisa ɗari ko musulmi ɗari bisa ɗari ko ya gauraya biyun yana wannan yana wannan boda ƙafasa ɗaya tana boda musulunci ƙafasa ɗaya tana boda kafirci shi ne wa kenan munafiki ko mushiriki akwai mumini tsantsa ɗari bisa ɗari wanda baya gauraya aikinsa na zuci da aikinsa na baki da aikinsa na gaba da musulunci iya musulunci kawai yake akwai kafiri kuma ɗari bisa ɗari bai ƙetaro boda ba zuciyarsa da bakinsa da aikinsa duka na kafirai yake sannan akwai wanda ya raba boda yau ya dan taba namu gobe ya dan taba nasu ya dan kudura namu ya dan kudura nasu saboda yana tunanin duk inda ta faɗi sha ne duk inda in ba ta in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ruwa ba masai to da ka ya raba kafa to wannan shine abin da aka fiki Allah baya son raba kafa ya fi son komai za kai ka yi shi daidai kawai in kafiri za ka kanka tafi kai kafircin ka a sa ka a wuta dindindin musulunci za ka ka zo kai musuluncin ka a sa ka aljanna dindindin amma an ka raba kafa kana darkil asfali minan nari Allah ka raba mu ka tsare mu ka kiyaye mu da raba kafa wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai lahum ajarun Allah ya suna da lada wani irin lada gairu mamnun wanda ba zai yanke ba wanda ba zai kare ba kamar yadda Allah ya ce ata'an gaira majzuz kyauta ce da ba ta ƙarewa makithina fihi abada za su dawwama a cikinsa dindindin titir ba fita har abada to Allah ya sa muna ciki akwai saƙonmu na waccan shekarar mun ce da za a samu mutum dubu a jihar gombe waɗanda za su dinga ba da naira dubu har tsawon wata goma sha biyu kwamitinmu na marayu da marasa gata da kwamitinmu na gajiyayyu za su samu kuɗi da motocin da za su yi aiki miliyan goma sha biyu mutum dubu za su iya ɗauke mana aikin wannan kwamitin amma babban matsala shine addinin musulunci shi kaɗai ne addinin da yake bara ba wata aƙida a duniya da take bara sai musulmi su kaɗai ne suke ɗaga hula mai jawo shin mun fi son kuɗinmu ne fiye da Allah misali ni Allah azurta ni da ilimi na zo na ba da zakkasa na wata guda mai dawa mai kamata shi kuma ya yi shi ma sai ba da zakkar dawarsa mai gero ya ba da zakkar geransa mai alkama ba da zakkar alkamarsa mai kuɗi ya ba da mai karatu ya bayar inda kowa yana ba da abin da Allah ya bashi ya bayar da musulunci ya wuce haka inda muke gani muna so mu yi wa musulunci asusun gata mu kafa wani abin arziki abin alheri wanda ko mun mutu waɗanda za su zo a bayanmu za su ga mun dasa wani abin arzikin da musulunci zai ci moriyarsa muka ce to mu fara da abu uku mu islamic center islamic center ɗin nan gata ce ga dukkan musulmi da suke jihar nan za a samu ɗakin karatu laburare ƙato wanda duk littattafai za a kada kwamfutoci ta da duk wani bincike da za ka yi da yake da alaƙa da addini za ka zo ka samu ga e library ga kuma b library duk mun hada a gurin bangaren bincike kenan muka ce za a yi ɗakin taro babba duk wata lacca duk wani karatu sai a ce a haɗu a ɗakin taro na kaza duk kayan bukata na zamani an sa ta yadda ko ina mutum yake zai iya jin lacca ya ji karatu kuma nan take za a iya sarrafa CD ko kaset ko MP3 ko MP4 ne a baka nan take ka tafi da shi ana da wannan da recording room hmm? sannan kuma a samu makaranta a sami dukkan abubuwa wajen guda takwas ne muka shirya za a yi islamic center ɗin nan sannan muka ce a gidan marayu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da wanda ya dauki nauyin maraya haka za mu kasance a aljanna haka za mu kasance a aljanna mu ko ba abinda muke fata a duniya irin mu mutu Allah ya sa aljanna to sai ga wani aiki manzo Allah ya ce duk wanda ya shi haka za mu tashi da shi aljanna kuma yace Tuhibbu an yalina qalbuk kana so zuciyarka ta yi laushi wa tudriku hajataka duk bukatarka kuma ka riske ta sai ce irhamul yatima ka ji tausayin maraya wamsah bi ra'sihi ka shafi kansa yalin qalbuka wa tudrik hajataka zuciyarka za ta yi laushi bukatarka za ta biya ai maranci ba kaskanci ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taso shi maraya yace alam ya ji yajidka yatiman fa'awa Allah bai same ka maraya ba ya tattaro ka ko mafi yawa marayu sun yi abin arziki a duniya wanda babansa ya rasu maraya ne wanda babansa ta rasu maraya ne wanda ya rasa uwa da uba maraya ne wanda aka mutu aka bar shi da kuɗi ba mai rike masa maraya ne Allah ya ce wabtalul yatama hatta iza balagun nikaha duk inda Allah ya raba kuɗi sai ya ce da kasan maraya a ciki yace wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al qura falillahi wa lirrasuli wa qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء wa hinal bas wala yahuddu ala ta'amil miskin Allah yace laifin sa ma baya zaburawa a ciyar da miskini wala tahadduna ala ta'amil miskin ara'aita allazi yukadhibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin to tunda wannan aiki babba ne kuma masu yi a cikin al'umma 'yan kaɗan ne da akwai gata musulunci ke rike da ƙasan nan sai an yi minista musamman na maraya wanda kudin ƙasa za a yi budget a ce ga biliyan kaza saka a cikin ma'aikatarka a duba dukkan waɗanda iyayensu suka mutu suna ƙanana a ɗauki nauyinsu da kowace jiha tana tafi da tsarin musulunci sai an yi kwamishina musamman na maraya a yi budget ɗin kuɗin da ake kashewa ga na ilimi ga na karatu a ce ga na marayu domin marayun 'ya'yan al'umma ne su ne suke lalacewa akan hanya mutum ya tashi ba shi da uba ba shi da gata ya kasa karatu ya kasa ilimi ya kasa sana'a ya zama ɗan iskan gari ya zo yana kashe mutane yana dukan mutane yana saran mutane saboda bai samu gata da kulawan al'umma ba to sai aka ce ai wannan abin aka ce a samu mutum dubu kaɗai su fara cikin mutum dubu ba su samu ba duk jihar nan gaba ɗaya ba samu mutum dubu ba sai aka samu mutum 404 maza 302 mata biyu. waɗanda suka biya cif zuwa yau da na fara magana shekara guda ɗaya kenan cir an samu mutum 103 sun biya kuɗin gaba ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da talatin da shida abinda mutum ɗari da uku suka bayar sai waɗanda suka fara ana tsakar tafiya suka tsaya wani ma wata ɗaya wani wata biye wani ya kusa iris ya tsaya su ɗari ne da casa'in da ɗaya su abin suka bayar dubu ɗari hudu da goma sha tara sai waɗanda tun da suka ba da sunansu ba a ƙara ganinsu ba har shekara ta kewayo su kuma su ɗari ne da goma saboda haka su gurinsu zero gaba ɗaya kuɗin da aka samu a tsawon shekara miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da hamsin da biyar to filin da muka ce a siya na kusa da inda za a gidan marayu don a faɗaɗa a musu makaranta an sai fili na 480 gidan marayun yanzu an kashe masa 345 in an haɗa gaba ɗaya 825 yanzu balance ɗin da ke banki 830 su ne a banki maimakon miliyan 12 da muke so kun ga ashe laifin musulmi ne da musulunci bai kai ko ina ba ahmad didat allah ji kansa yana cewa kiristanci ba addini ne tabbatacce ba amma ya samu mazaje masu aiki musulunci tabbataccen addini ne amma sai ya samu ragwayen mutane ƙoƙarin da waɗancan suke da kuɗin da suke kashewa da mu muke kashe rabinsa da yanzu addini ma mai ko'ina a duniya Kama masu kuɗi sun yi rowa duk wanda aka je neman taimakon addini yana da biliyoyin kuɗi sai ya ɗauko abin da kai ma za ka iya bayarwa ya bayar kuma Allah za a wa ba ni za ba ba ni ma bayarwa ni ma da suna na a ciki ba ni za ba ba ba wannan nan yan kwamitin kowa da gani anan yana da sana yana da aiki. yi ba wanda za a ba aiki za a wa musulunci kuma dole a samu wakilan da za su kuma duk wakilan nan namu kowa yana da abin da yake yi amana muka danka musu su gudanar da wannan aikin kuma waccan shekarar ma mun nemi wasu suma da suke da kwarewa a fannoni daban-daban su zo su haɗu da su suna taimaka musu an samu wasu Allah ya saka musu da alheri sun shigo sun ana yin wannan aikin da su da su ake fita ƙauyuka da su ake ta zirga-zirga sai kuma ga wata babban musifa ta zo ta same mu shine duk kayanmu na ofis din sun kone a gobarar da aka yi har yau ko ba wanda ya ɗauko kamar hansi din da ya ce ga wannan a fara aikin duk kayan ofis sun kone yanzu ya za ya ku faɗi yadda za yi mu so muke musulunci daga kanmu a daina daga masa hula a zo duk in ka duba duk kungiyoyin Najeriya ba kungiyar da ba ta daga hula gaba ɗayansu kab ba kungiyar da ba ta har yanzu ba kungiyar da kita da kuɗi wanda an musulunci ya tayi sai dai a sa hannu a je banki a ɗauka duk kungiyoyinmu na addini wace ce ba ta daga hula kowace kungiya ka kawo ta tana daga hula to me ya jawo kuma muna da kuɗin kuɗi suna nan dankare a hannun musulmi wata ran da muka yi wannan a Kano wani ya ce wallahi ya in na ɗauko muku wato result na banki waɗanda suke da 'yan miliyan dubu-dubu 'yan miliyan ɗari biyar-biyar 'yan miliyan ɗari uku-uku 'yan miliyan ɗari biyu musulmi da suke da shi a banki sai kun riƙe baki abinda musulunci yake so ɗan kaɗan ne addininka ne kuma kuma da ashe da ba abubakar ba khadija musulunci ba zai zo ba kai ba za ka ba za ka yi abubakar abdurrahman bin auf da ba shi da babu usman bin affan kawai ba ba tarihi ba ne kawai mu karanta mu wuce mu ba mu da rabin rabin abubakar ba mu da rabin rabin usman ina khadija yanzu kun ga mata ne allah ya saka musu da alheri an samu ɗari da biyu sun shigo ciki wasu daga cikin su ma sun dore wasu ma su hudu ne mata suka ce za su haɗu su dinga bada dubu ɗaya kowa ɗari biyu da hamsin wallahi ‘yan uwa da mun dore akan wannan musulunci ya samu gata a jihar nan ba mu da bukatan kawai sababbin motoci za wannan ba bajet din da muka yi a akan miliyan goma sha biyu nan za mu sai motoci na wa'azi sababbi guda irin gwambalayin din nan su za mu siya sababbi kar a dinga fita ana wa'azi da su ba sai mun je wajen wani mai kuɗi ko wani mai mulki mun ce ba mu za ba ranar da bin masa abin da yake so ko mu je ya ce babu shi ma ya shigo a yi da shi ma ya kawo nasa mawa ciki in mutane suka ga na kowa da kowa ne ba na mutum ɗaya ba ne to ba wani wanda zai takama da shi ya ce nasa ne na Allah ne kai ma an ka kata ka mawa sai a karɓa amma ka mutane da suke da manya-manyan motoci amma mota ɗaya ta gagare mu ta wa'azi mota ɗayan nan ƙungiyoyi sun fi biyar a jihar Gombe wanda suke amfani da ita wannan yajen motar tamu guda da sai wannan shekarar da muka zo za a buɗe gidan marayu wani ɗan uwa ya ɗauko wata station wagon ya ce ga sa ɗaya a ƙara saboda ga ga 'yan hizba ga 'yan mss ga wa duka da wannan mota ake amfani a ce taya ta mutu inji ya mutu wani to a canza injin a canza taya ita ke nan kwaya daya da ita duk ake aikin nan na musulunci a jihar gombe mota nawa ce a gombe mutum nawa ne masu arziki da Allah ya ba su wadata a jihar nan jihar Gombe tana cikin jihohi masu arziki a arewacin Najeriya mutum ɗaya zai iya cewa ga mota goma je a aikin musulunci a musu fenti kawai a sa da awa an gama kun ba abin da zai ji a rayuwarsa to in bai ba sai mu jira dole mu yi abin da za mu iya tunda kowa kansa yake nema wa tsira ya za a yanzu mun zo za a buɗe gidan marayun sai wani ya magana ya ce to in an buɗe gidan marayu ina kuɗin da za a gudanar da gidan sai kuwa ya shiru tunda ba za ka ɗebo maraya ka aje shi a gida ka ce masa kuma sai ka je ka yi bara ka samu masa abin da zai ci ba in baka samu bara ba fa akwai bukatan awa 24 akwai mai dafa musu abinci akwai mai kula da su akwai mai musu shara akwai mai ilmantar da su awa 24 gidan kuɗi zai dinga ci dole ka kawo wuta dole ka kawo ruwa dole ka kawo mai tsaro dole ka kawo mai koya musu karatu mai dafa musu abinci mai share musu guri mai kaza to aka ce to a dakatar ba a shirya ba sai aka kulle shi zuba maraya ko ɗaya a ciki shi ma gida ya zama maraya yanzu ya zami Allah ya saka muku da alheri ku ne kuke jin wannan din ma kuma ku kuke wannan din, kuma mu zami ba wanda zai mana mu zami to yanzu abin da ake bukata gidan yana bukatan a sa wuta a jawo wuta ba a yi wayarin ba akwai kudin da aka kawo akwai jawo ruwa sai daga ba ka gano unguwan ma da aka gina gidan ba ruwa kuma ba a kawo ruwan ba muna bukatan mu tare sai mun jawo ruwa akwai gadaje wanda za a yaran a kai irin gadaje na 'yan makaranta akwai funica da za a sa sannan akwai kayan girke-girke su tukunya su kaza su gas waye da matan da za su girka gaba ɗaya ɗaunan kuɗin sai aka ce za su ci miliyan biyu da dubu ɗari da hamsin da biyu da ɗari biyu da hudu da ɗari biyu da arba'in a kuɗin da zai ci kenan kuma abin da muke da shi a banki yanzu dubu ɗari takwas da talatin ya za a yi uwa naku ne nawa ne namu ne gaba ɗaya ba na kowa ba ne na Allah ne namu ne kuma shi kadai ne gatan mu addinin mu ba mu da wata daraja da ta kai musulunci ko akwai wani abu da muke takama da shi da yafi musulunci muna ma bakake ne mun fito da yake da sauro da yunwa da kaza da fatara da waye darajar mu kadai musulunci da mun sake shi mun gama lalacewa To ya zamu yanzu to yanzu yadda zamu yi ne kowa ya kamata ya bayani ni na faɗi yadda za a yi bakwai ba ko da yake wasu sun yi ala saka musu da alheri don wannan ma'ai ai ba karan bajinta ce. mutum 300 sun gama maza da mata a cikinsu 191 sun tara 419 mutum 110 ba su aje ko sisi ba gaba ɗaya an samu miliyan 1,655 kun gani na faɗa abin da zan iya na faɗa wasu sun ji wasu ba su ji ba to yanzu mai rage ko sai ku faɗi ku kuma yadda za a yi ko mu bari mu fasa shine ne ba zai ba sai mu fasa mu rushe kwamitocin kawai mu yi mu tashi yadda kowa yake yi ba mu haifar da komai ba mu ta jin qur'ani kawai na zama hujja a gare mu har mu yi mu gama amma so muke kafin mu sauke qur'anin nan a ce wani babban abu ya kafu muna tafiya muna aiki abinda muka tara wanda zai aikatu zamu iya muyi yi wanda yafi karfi mu ko mu ce to Allah ya kai mu lokacin da zamu iya to wannan dai aiki ne ai mai sauki tura ma suna zuwa su zo su kafa abin jin kai su ce sun zo yaƙi da sauro sun zo yaƙi da fatara mu mun ce za mu ɗauki maraya kaɗai marayan nan kuma duka wanda muka wa rijista ana jin ɗari shida ne da ‘yan kai yanzu iyayen suna ta rubuto takarda wata tana son gero wata masara duk kuma kun san su duk suna na a cikin garin nan suke unguwa unguwa kuma kowa aka ce mana maraya ne ba shi da gata sai mun je mun zauna da mai unguwar mun zauna unguwar mun tabbatar da marayan ne ko mara gatan ne kuma yamma bukatan agajin da taimako sai mu dau abin da Allah hore mu kai yanzu ya za masarar da za a ba su ta wannan shekara ma bata taru ba geran bai taru ba shinkafa bata taru ba sai je da kuka fara ka sabulu da qur'ani da kuke ta kawowa to muka ga mun kai musu qur'ani ai kaga ba za a saka qur'ani a cikin kwano a zuba masa mai da yaji a ci ba dole in kuka tara mana qur'ani da yawa sai dai mu kai shi kasuwa mu fansar mu siyo musu abinci to yanzu kun ga kun fahimta yanzu an fara kasu sabulu su mai su omo su gero har na ga wata shadda ga ta nan gangareriya wani ya kawo wannan gaskiya ina jin ta sallasa ce ɗauko ya kawo Allah ya sa ka ganta sabuwa karce ga ta ne ka ina jin wacce zai ɗinka da sallah ce da ya ji wa'azi ke kai na fasa a kaiwa maraya to yanzu za a yi ‘yan uwa ba yadda za a yi sai bi subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka in kuma kuna da wata shawara kowa na'am a shi lokaci za a bayar gobe sai a yi tunani kowa sai ya rubuto mana hanyar da za a bi to wani ya kawo ma gero yanzu buhu biyu Allah ya saka masa da alheri kaga mutane suna wani fa ba shi da hali wani tara'ayuna hun tafidu min ad-dami yanzu wani bayanin nan da ake sai dai idan sai ta waye shi ma abin da zai ci shi ma yana cikin yan kwamitin da za a bawa to amma dole ka ji dan mu san Allah abin da zai mai da kai gaba ba hudun da kuke ga kowa anan bamu san abin da Allah zai mai da shi gaba ba wataƙila ka zama hamshakin mai kuɗi in wannan abin yana zuciyarka kana da damuwar da ka samu kuɗin ba zai maka wahala bayawa ba mafi yawa waɗanda wani ya samu sa ne can da gaba aka yi masa wa'azi kuɗin ya cika zuciyar wa'azin ya ki shiga sai din ya samu wata ƴar kofa wata ƴar tsaga fit sai ya shiga sai ya dan zaro bandirbi sai ya wargo kai kuwa mu cika zuciyarka da wa'azin kafin kuɗin su zo kafin mukami ya zo kafin karatu ya zo don su zo su dace da imaninka ka ɗauka ka baya baka ji tsoron komai ba to Allah ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace zuwa gobe duk kowa sai rubuto shawararsa hanyar da yake ga za a bishin za mu sake maimaita wancan ɗin cewa a sake ɗin mutum dubu mu sake kwatanta waccan hanyar ko akwai wata hanya ta gaggawa da ake ga za a bi wacce za ta samar da kuɗi domin so muke aka samu jari ana juyawa inda an samu jari ana juyawa ma ba za a sake ba za mu ƙara tambayi kowa ba wannan akwai kwamitin da muka yi na 'yan kasuwa a cikin wannan kwamitin sun ce in mun samo kuɗi mai nauyi muka ba su za su dinga juyawa ribar sai a dinga wannan aikin da ita ba ma sai an zo an ce wani sun ba mu shawarwari a sai gonaki a sai gidaje a yi noma a yi kantuna a gefen titi na wakafi kantunan a dinga karɓa kuɗin ana aiki da su subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu wa rahmatullah mai wannan tambaya malam yana cewa ɗazu ne muna sallar la'asar sai liman ya yi ƙarin raka ɗaya wato ya zama biyar kenan mu kuma na biyar ɗin muka samu to ya matsayin sallar wannan raka da muka samu mun samu raka ɗaya ne ko kuma ba matsayin ba mu samu komai ba tun da na ƙarin ne muka yi to ai ku a gurinku ba ta ƙari ba ce shi a gurinsa ne ya ƙara ku kuma dama taku ba ta cika ba shikenan wannan ci ne cikon taku ya yi uku kuka zo kuka tara kuma shi ya yi biyar ku kuma kun samu uku wannan ta cikon biyar ɗin kusa ta zame muku hudu ta ku a gurin kuraka kuka samu cikakkiya shi ya yi mantuwa ku ba mantuwa kukai ba saboda haka tun da ku taku ta cika amma za ku yi ba'adi ko kabali tare da shi gwargwadon sujjadar da ya amma dai ku wannan takun ba sai kun wurgar da ita kuma kun kawo wata ba Allah sai mai tambaya na biyu yana cewa mace ce ta ce malam mai gidanta ne mai gidanta tela ne yana yi wa mata ɗinki ne telan mata ne ma'ana sukan kawo ɗinki kuma yakan gwada su to ita kuma hakan yakan sa mata kishi da rashin jin daɗi amma ba shi da daɗi ba ta isa ta yi magana ba ta ce to ko akwai laifi akan wannan shirin da take yi eh, gaskiya tana da gaskiya bai kamata tela namiji ya dinga gwada mace ba kamata ya koya mata yadda ake gwadawar in mace ta zo shiga gida uwar gida ta gwada ki sai ki kawo dai faɗin kaza kaza faɗin kaza kaza amma kai ka tsaya mace ta tsaya kana gwada bayanta kana gwada kaza wannan gaskiya ba daidai ba ne ya kamata ka koyawa matarka gwajin ita ta in mace ta zo ta faɗi kalar ɗinkin ai kawai gwajin ne ko to sai ta shiga cikin gida sai mataka ta gwada ta wannan shi yafi zama lafiya gare ka ba ma sai kishi ba ma hakan ma ya saba Allah ba daidai ba ne yin haka kuma tunda kana da iyali to kamata yayi matar taka ka koya mata ko baka koya mata ɗinkin ba to ka koya mata gwajin ta dinga gwada matar mai wannan tambaya ya ce rasuwa aka yi na mata biyu da namiji daya kuma ana son a yi musu sallah ya ce to ya za a shirya su wajen yin sallah mazan za a sa a gaba macen a sa ta daga baya haka za a sa su a tsaye ake sa su ba a kwance ba sai a sa mazan a gaba sai a sa macen daga baya ta zama ita ce kusa da limamin Allah sai mai tambaya na ƙarshe yace ce malam za a iya rike alkur'ani don a yi sallan tarawih da shi e to limamin ne dai ba a so ya riƙe ba amma mai saurare shi zai iya riƙewa don ya ji me ake cewa sai dai idan shi limamin bai haddace alkur'anin ba to shi ne wasu malaman suke ga maza ba shafi'iya suna ga ya iya rikewa to amma wajen buɗi ga liman wanda yake da ke da ƙwar'ani ba a so ya dinga katsalandan wajen yi wa liman buɗi. domin kai gani kake shi tunanowa yake ka bari masu tunanowa 'yan'uwansa uwansa su tunano masa amma kaga tsilin mutum shi yana rike ƙwar'ani kuma yana rikita liman kuma shi kansa gyara da tayar da liman in baka iya ba sai kai ta ja masa inda ya manta din sai ku ta didimniya a gurin saboda haka akwai yadda ake a jawo masa yadda zai iya hayewa a fahimci ma abin da ya sa ya batar, wata kalma ce ko ta jumla ya ga irinta to sai ka ɗauko ta ka shige gaba sun ya ji ba waccan bace wannan ce sai ya ɗora shi ma ya ci gaba so da haka wannan ba laifi malamai da yawa a mashabar shafi'iya sun yi fatawa akan babu laifi mutumin da bai haddace qur'ani ba kuma yana son ya karatu da shi a sallah ya rike a nafila ya dinga wato gani afwan jerin karatutukan da ake a cikin gari da yamma yamma gobe za a fara wato alamis ta gobe kenan insha Allah da yamma bayan gidan shamaki tudun wada kenan so da haka gobe za mu fara da tudun wada bayan gidan shamaki insha Allah ta'ala hudu da rabi na yamma insha Allah to akwai wani bawan Allah ya kawo sabulun wanki katon daya a yi masa addu'a wani dan uwa ya kawo ɗari shida fi sabilillah a yi masa addu'a Allah ya bashi shago kuma Allah ya kawo ciniki wani ya ce ga sadakar sabulu a yi mana addu'a Allah ya sa na haihu lafiya wata mace ce kenan malam ga turmin tamfa da kuɗi ɗari biyar a yi mana addu'a Allah ya bani mahalli kuma ya raba ya yi mun buɗi wani ya kawo shadda yadi goma a yi masa addu'a wani bawan Allah ya ka alƙur'ani guda goma sha biyu a yi masa addu'a Allah ya ji kan babansa wani ɗanɓo ya ka alƙur'ani izu sittin guda uku izu goma goma guda goma sha biyar hisnul muslim guda biyar da kuɗi ɗari biyar a yi masa addu'a Allah biya masa bukatarsa akwai mata masu neman maza na gari da maza masu neman mata na gari Allah ta'ala ya haɗa su da abokan zama na gari wanda ya kai da sauran uwa musulmi a taya mu da addu'a Allah ya ba mu gida na wani kaina wanda ya ni da ɗan da na haifa kimanin watanni tara in ji wata mata dukkan mu ba mu da lafiya to Allah ya ba ku lafiya akwai marasa lafiya da dama suna buƙatar addu'a Allah ya ba su lafiya waɗansu ‘yan uwa da bashi ya musu yawa suna buƙatar addu'a Allah ya ba su ikon biya to Allah ya biya wa kowa buƙatarsa muna tawassali da sunansa da siffofinsa maɗaukaka اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك